da 25 miladiya muna cikin tafsiri na suratu maryam a jiya mun fara tafsiri na aya ta tamanin da bakwai. sai ya zamanto lokaci ya riga ya yi halinsa to a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa bayan Allah ya gaya mana cewa wato an koro muminai an koro masu laifi zuwa ga jahannama Allah yake ba mu labari wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda Allah ya nuna muna kora masu laifi zuwa ga jahannama cikin tsananin kishirwa sai Allah ya ce to la na shafa'a ba sa mallakan ceto illa man ittakhadha inda rahmani ahada sai dai wanda ya rike alkawari a wajen Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne yake mallakan ceto to shine malamai suka ce wannan la yamlikuna shafa'a din ay almujrimun masu laifin nan kafiran nan masu bautan wani Allah ba sa mallakan ceto sai dai wanda ya rike alkawari a wajen Allah kenan da mai ceton da wanda za a ceta su gaba ɗaya ba su da iko a kan ceto sai dai wanda ya rike alkawari a wajen Allah subhanahu wata'ala to wannan shi ne Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana a cikin alkur'ani fa ma fa'uhum shafa'atu shafi'in cewa ceton masu ceto ba zai amfane su ba kenan ayan na nuna mana cewa gobe kiyama akwai masu ceto kuma lallai wayannan masu ceton za su yi ceto gobe kiyama amma kuma wannan ceton kawai zai shafi wayannan ne da suka rike alkawari a wajen Allah subhanahu wata'ala su ne za su yi ceto sannan kuma su ne za a ceta amma mutanen da suke mujirmai masu kafirci masu shirka da bid'a ba sa mallakan ceto gobe kiyama sannan a wata aya a cikin wani fahimta kuma malamai suka ce da masu jin tsoron Allah din da kuma mutanen banza kafirai dukkan su gaba ɗaya babu wanda yake mallakan ceto sai dai wanda ya rike alkawari a wajen Allah subhanahu wata'ala to malamai sun yi wannan fassara cewa su ma sun dogara da ayan nan da Allah ta'ala ke nuna cewa a wakan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda to kaga wannan aya ya nuna mana cewa akwai ceto gobe kiyama amma babu wanda suke mallakan ceto sai waɗanda suka karbi alƙawari a wajen Allah subhanahu wata'ala to wannan alƙawarin wani alƙawari ne shi to malamai sun yi gwajin fahimta wasu malamai suka ce ai la yamliku min jami'ihim ahadun ash-shafa'a ai dukkan su gaba daya da masu tsoron Allah masu tsoron Allah da masu saban Allah babu wanda yake mallakan ceto illa man ittakhadha inda rahmani ahada sai dai wanda ya rike alkawari a wajen Allah wane ne wanda ya rike alkawari a wajen Allah su ne muminai kenan kamar an ce ba masu ceto a wajen Allah gobe kiyama sai dai muminai idan mutum ya san shi mumini ne gobe kiyama Allah ta'ala zai ba shi ikon yin ceto amma idan mutum ya zama to kafiri ne ba yana bautan gunki yana yin tsafi yana kungiyan asiri yana yin kaza yana yin kaza duk wani abu na kafirci yana aikatawa to gobe kiyama Allah ba zai ba shi daman yin ceto ba kai shi karan kansa ma mai yin wannan kafircin ba za a cece shi ba saboda kafiri ne shi ballantana ma ya ceci wani kenan karkashin wannan aya su wane ne manitta kaza inda rahmani ahada su ne muminai su ne waɗanda suka karɓi alƙawari a wajen Allah wal huna wal al'amal salih ma'anan al'ahad a nan wajen shine aiki mai kyau kamar an ce ba masu mallakan ceto a wannan rana sai waɗanda suka aikata aiki mai kyau masu aikata aiki mai kyau su ne wanda suka karɓi alkawari a wajen Allah sannan kuma akwai fahimta cewa wato manita kaza inda rahmani ahada din nan shine mutanen da suke faɗin la'ilaha illallah mutanen da suna yin kalmar shahada sannan kuma sun ƙudurce a zuciyansu abinda wannan kalmar shahada ya kumsa ba wai suna faɗin kalmar shahada da baki bane kawai sun faɗa da baki sannan sun ƙudurce a zuciya sannan gaɓoɓinsu sun yi aiki da abinda kalmar la'ilaha illallah ya kumsa to wa'annan mutane su ne waɗanda suka karbi alkawari a wajen Allah domin shi kalmar la ilaha illallah alkawari ne mutum ya amsa mutum ya karba alkawari tsakanin shi da Allah cewa ba zai bauta wa kowa ba sai Allah yayi alkawari in zai yi addu'a Allah kaɗai zai yi roka. in zai nemi tsari da Allah kawai zai nemi tsari in yana neman ceto da Allah kawai zai nemi ceto sujada da Allah kawai ake neman sujada in za a yanka dabba da suna Allah za a yanka dabba in za a yi alwashi da suna Allah za a yi alwashi saboda haka idan mutum ya faɗi la illallah kuma ya san ma'anin la illallah ya kudurci abinda ma'anin ya kumsa kuma ya aiki da shi to gobe kiyama Allah ta'ala zai ba shi dama ya ceto an gane wannan ko Shi ne ma'anan la na shafa'a illa ta kaza inda rahmani ahada wato ba sa mallakan ceto su mutanen kirki da kuma mutanen banza gaba daya sai dai waɗanda suka karbi alkawari a wajen Allah bi ma'ana sai dai mutanen da suka yi kalman shahada kuma suka yi aiki da abin da kalman ya kumta ai la yamlikuna shafa'a illa almu'minun fa innahum yashfa'u ba'dhum fi ba'd babu wanda suke mallakan ceto gobe kiyama sai dai mu'minai domin lalle sashen su zai yi ceto ga sashi kamar yadda Allah ta'ala ke cewa yau idhil la tanfa'u shafa'a illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla a wannan rana ba sa mallakan ceto sai dai wanda Allah ya ba izini sannan Allah ya yarda da shi ga magana kafin mutum ya yi ceto gobe kiyama sai Allah ya ba da izini ga mai ceto ya yi ceto sannan kuma sai Allah ya yarda da shi ga magana shin wace magana ne daga cikin maganan bawa in ya faɗa kai tsaye Allah zai yarda da shi wani magana ne kai tsaye in bawa ya faɗa Allah ya yarda da wannan magana manzan Allah yana cewa abdalu ma qultu ana wan na min ba'adi? la ilaha illallah Biyayyen kalman da na taba faɗa da ni da annabawa bayana shine la ilaha illallah babu wata kalma a duniya da ta kai darajar wannan kalma la ilaha illallah to saboda haka ba masu mallakan ceto sai waɗanda suka faɗi wata magana wanda Allah ya yarda da ita shine nake cewa wace kalma ce mutum zai faɗa wanda Allah ya yarda da ita wace babu kalmar da ya kai ta daraja akwai wani hadisi duk da hadisin bai inganta ba annabi Musa alaihi salam ya ce ya rob allimni shay'an ad'uka wa azkurka bi ya Allah ka karantar da ni wani abu wanda zan roƙe ka kuma zan ambace ka da shi idan ina so in yi zikiri ina so in yi zikiri da wannan kalma ka karantar da ni shi sai Allah ya ce wa annabi Musa qul ya Musa la ilaha illallah ya kai Musa ka ce la ilaha illallah sai annabi Musa ya ce ya rab kullu ibadika yaqulu kullu kullu ibadika yaquluna hadha yace ya ubangiji dukkan bayinka suna faɗin wannan kalma ina so ne ka bani zikiri wanda duk duniya gaba ɗaya ba a taɓa samun annabawa ko mala'iku ko waye wanda ya taɓa faɗin wannan kalma ba ya zamanto ni ne farko wanda zan faɗi wannan kalma kuma kalman da ya zamanto ba kalman da ya fi shi ne sai Allah ta'ala ya ce ya kai Musa da a ce sammai bakwai da masu rayar da sammai ban da ni da kuma ƙasai bakwai su ce a suna cikin wani tafi na mizani sannan a sanya la'ilaha illallah a wani tafi na mizani da kalmar la’ilaha illallah ya yi duwa inan gaba kida babu wani kalma wanda ya kai la'ilaha illallah nauyi a cikin mizani gobe kiyama an gane wannan ai to kaga a nan wajen gobe kiyama babu wanda yake da iko ya yi ceto sai mutumin da ya faɗi wata kalma wacce Allah ya yarda da ita shine ma'ana illa man azina lahun rahman wa radiya lahu qawla a wannan rana ceto ba shi da amfani sai wanda Allah ya yarda da shi sai wanda Allah ya shi izini kuma ya yarda da shi ga magana shine muka ce babu wata magana wacce Allah zai yarda da ita da ta kai darajar la'ilaha illallah idan mutum ya faɗe ta ya san ma'ananta ya ƙudirce ta a zuciya kuma ya yi aiki da abin da kalman ya ƙumta an gane wannan ai to saboda haka a wata aya ma sai Allah ya ƙara fito da abin a fili Allah na cewa wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun allazina yad'una min dunihi wa'annan da suke kiran koma bayan Allah suna bauta ma gumaka suna bauta wa mala'iku suna bauta ma annabawa suna bauta ma sha'abulin shehunnai. dukkan su gaba ɗaya ba sa mallakan ceto babu wanda yake mallakan ceto daga cikinsu illa man shahida bil haq sai dai wanda yayi shaida da gaskiya kenan sai mutumin da yayi kalmar shahada da gaskiya wa hum ya'lamun kuma alhali sun san ma'anan kalmar shahada kenan idan mutane sun yi kalmar shahada da gaskiya kuma sun san ma'anan kalmar shahada sun yi aiki da abin da kalmar shahada ya kumsa to wa'annan mutane su ne za su yi ceto gobe kiyama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa to kaga da wannan kenan illa man ittakhadha inda rahmani ahada shine la ilaha illallah sannan a wajen wasu malamai daga cikin salaf illa man ittakhadha inda rahmani ahada shine al'amalu salih shine al'ahad din an gane wannan ayi to wasu malamai suka ce a'a wannan al'ahad da aka ambata a wannan aya shine bawa ya faɗa kowanne safiya da maraice duk safiya da maraice mutum ya ce Allahumma fatirar samawati wal ard alimal gaibi wash shahada inni a'hadu ilaika fi hadhihi hayat bi anni ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk fala takilni ila nafsi zuwa dai ƙarshe cewa wannan zikirin shine wannan alƙawarin da ake magana idan mutum yana lizimtan wannan zikiri kuma ya san abin da wannan zikiri ya kumsa kuma yana aiki da shi to gobe kiyama Allah zai bashi ceto shine mutum ya ringa faɗa kowane safiya da maraice ya Allah mahalicin samai da kasai alimul gaibi wa shahada ya Allah masanin gaibi da abin da yake bayyane ya Allah lalle nayi alkawari a cikin wannan rayuwa tawa cewa lalle ni ina shaidawa cewa lallai babu abin bautawa da gaskiya sai kai kai kadai baka da abokin tarayya kuma lallai annabi muhammad bawanka ne ko manzanka ne fala ta killi ila nafsi ya allah kada ka wakilta ni zuwa ga kaina ya allah na dogara gare ka kada ka wakilta ni zuwa ga kaina gwargwadon irtawan ido to ba idu ni min alkhair ya allah kada ka nisantar da ni daga alkhairi wa tuqarribuni min ash-shar kada ka kusantar da ni daga sharri wa inni la asiku illa bi rahmatik kuma ni ban shaida ba face da rahamanka zuwa dai karshen wannan zikirin wannan zikirin malaman hadisi sun ce bai inganta marfu'i zuwa ga annabi ba amma ya inganta mauku zuwa ga ainihin sahabi Allahu a'lam wannan asarin ibn abi hatim ya fitar da shi da ibn abi shaiba da tabarani da hakim kuma ya inganta shi daga abdullahi bin mas'ud mawqufan kenan wannan zikirin an ji shi daga bakin abdullahi bin mas'ud an gane ko to shi ne imam shaqiqi Allah ya masa rahama yana cewa wa zahir anna al-marfu'a la yasih abinda ya bayyana lalle wato marfu'in bai inganta ba sai ce wa wallazi yazhar anna al-ahad fil aya yashmalu al-iman billah yace abin da yake bayyana anan wajen ce wanda aka yi illa man takaza inda rahmani ahada a cikin wannan aya ya kunshi imani da Allah ya kunshi imani da Allah da bin dokokinsa da nisantar hana-hanan shi wannan shine ma'anan ahad kenan mutumin da ya yi imani da Allah kuma yana bin dokokin Allah kuma yana nisantar hane-hanensa to wannan shine mutumin da ya cancanta ya yi ceto gobe kiyama an gane wannan ko to wannan shine abinda wato al'amin a shanki ɗiyarin jayar a cikin tafsirinsa a duwa'ul bayan to a dangane da abinda ya shafi wannan ceto din malaman tauhidi sun kasa ceto kala ceto wanda zai faru gobe kiyama akwai shafa'atun manfiya akwai shafa'atun musbata wato shafa'a manfiya ita ce ceto korariya wanda ba ta da hakika ita wannan ceto babu ita gobe kiyama ita kuma ceto tabbatacciya ita ce ceto wanda tana da hakika kuma akwai ta gobe kiyama to dangane da shi ceto korarre to malamai sun yi bayani cewa shine shafa'atul aliha allati Ubidar min dunillah shine ceton alloli wanda ake bauta mu koma bayan Allah wa'anda ake bauta musu koma bayan Allah shin sawa'un gumaka ne su ko kuma waliyai ne su ko abin da ya kama da wannan to ceton su irin wannan ceto babu shi duk wani wanda ake bauta mai gobe kiyama wanda ake bauta mai kuma bayan Allah gobe kiyama baya iya yin ceto ga kowa an gane shi na kace sawa'un kana al-ma'bud al-marju ash-shafa'a malakan aw nabiyyan shin daidai ne wanda ake bauta masa wanda ake fatan yayi ceto shin mala'ika ne ko annabi ko kuma wani mutumin kirki ko abin da ya kama da wannan na aljannu ko shaidanu ko dabbobi ko daskararrun abubuwa duk wayannan gaba daya wayanda ake bauta musu koma bayan Allah to gobe kiyama ba su da ceto Allah ta'ala yana faɗa a cikin alqur'ani amittakhazu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilun qul lillahi shafa'atu jami'a amittakhazu min dunillahi shufa'a shin za su riƙi masu ceto koma bayan Allah su ce sun riƙi annabawa su cece su ko sun riki waliyai ko sun riki shehunai ko sun riki aljannu ko sun riki gumaka shin zai yiwu su riki koma bayan Allah a matsayin masu ceto Ke na ƙarƙashin wannan aya Allah yana raddi cewa wato haramun ne ka ce za ka riki wani Allah ya zama mai ceto in ka ce na riki annabi Muhammad ya zama mai ceto na kai shirka na riki mala'iku zama masu ceto na shirka na riƙi annabawa na riƙi waliyai na riƙi salihai na riƙi gumaka duk wanda ka riƙe ka ce ya wane ka ce kamar ka ce ya mala'ika jibrilu ka ce ce ni ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ce ce ni ya lata da uzza ku ce ce ni shin haƙƙin ceto haƙƙin waye Allah waye kamata mutum ya nema wajen ceto suka ce ya Allah ka cece ni ya Allah ka sa ni cikin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ka ce ya Muhammadu ka kula da ni a cikin mazoya ka sa da ni al'amari ya lalace kamar ka ce ne ya Muhammadu ka bani arziki ya Muhammadu ka bani lafiya ya Muhammadu ka bani rayuwa shi haƙƙin waye wannan suka ce ya Muhammadu ka kula da ni a cikin mazoya ka sa da ni kenan annabi muhammad ka ɗauki haƙƙin allah ka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da ka ce ya allah ka kula da ni ko an gane wannan ko ya allah ka bani haihuwa ya allah ka bani lafiya ka yi daidai ko baka yi daidai ba amma sai ka ce ya muhammadu ka bani lafiya yaya ya muhammadu ka bani arziki ya muhammadu ka kula da ni haƙƙin waye haƙƙin allah an gane shine allah yake cewa amitaka zo min duni lahi shubha shin za su riki koma bayan Allah a matsayin masu ceto ka ce musu awalau kanu la na shay'an wala yahtadun shin koda ba su mallaki komai ba kuma sannan ba sa iya shiryar da kowa shin da annabawa da mala'iku da waliyai da gumaka wane ne ya mallaki wani abu in banda Allah babu washe ashe in zaka nemi ceto wajen wa zaka nema Allah ne sai Allah yake cewa qul lahi shafa'atu jami'a ka ce musu ceto gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wata'ala kamar yadda yake azartawa na Allah ne in zaka yi yanka sunan Allah za zaka kira haka nan in zaka nemi ceto a wajen Allah kaɗai ake neman ceto an gane wannan aiki ashe kenan neman ceto wajen gunki da neman ceto wajen annabawa shirka ne ana kira irin wannan ceto ceto korarre an gane wannan ko duk wanda ya bauta ma wani Allah ya yi shirka kuma ya zama kafiri babu ainihin ceto ga kafiri Allah ta'ala yana gaya mana a cikin alkur'ani anil mujrimin ma salaka kun fi saƙar. dangane da kafirai mujrimai za a tambaye su gobe kiyama menene abin da ya shigar da ku cikin wutar saƙar? Alu lam nakum minal musallin sai ce abin da ya shigar da mu cikin wutan sakar ba mu kasance daga cikin masu yin sallah ba ba ma yin sallah ina fatan gano wannan to yanzu a wannan zamanin akwai wasu mutane wai wai su wai su kungiyar su wala zikrullahi akbar wai ambatan Allah shi yafi girma saka mutum na iya zaunawa ya ta zikiri ya ta zikiri ba sai ya yi sallah ba an gano wannan ko mutum zai zauna ya yi ta zikiri ba sai ya yi sallah ba cin sallah ne ne shi in an ce wala zikirin lai akbar cin sallah baya cikin zikiri ai sallah babban zikiri ne shi to su ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka ba sa yin komai na addini sannan kuma duk wani abu na ta'addanci na saban Allah suna yi mutum zai sha giya ya yi luwaɗi, ya yi caca amma shi wai wala zikirin lai akbar to sai mu duba yanzu mai wannan aya ya ce an tambayi masu laifi gobe kiyama menene abin da ya shigar da ku cikin wutar sakar mai farkon amsar alulam na kuminal musalli suka ce mu ba mu kasance daga cikin masu yin sallah ba ashe mutum duk abin da zai yi na zikiri ya bar wannan babban zikiri na sallah to gobe kiyama sai ya shiga cikin wutar sakar walam na walam yaku walam naku imul miskin kuma ba mu kasance muna ciyar da miskinai ba an gani Allah ya ba mu arziki wanda ya kamata a ce mun taimaka ma al'umma ba ma taimakon al'umma an gani kawai daga gida sai gida daga musa sai iyalanmu kawai ba ma taimaka ma al'umma ba ma taimaka ma talakawa ba ma taimaka wa marayu ba ma taimaka ma addinin musulunci addinin musulunci na bukatan taimakon ka baka taimako to saboda haka gobe kiyama kana daga cikin masu shiga cikin wutan sadan wa kunna naqudu ma'al kha'idin mun kasance muna kutsawa cikin barna tare da masu kutsawa cikin barna in za a yi zina muna ciki in za a yi luwadi muna ciki in za a yi caca muna ciki in za a yi madugo muna ciki duk wani abu na ta'addanci da mu ake yin shi an gane wannan ko to kaga muna kutsawa cikin barna tare da masu kutsawa sannan wa kunna nukazzibu bi mitin mun kasance muna karyata ranar sakamako ya hukuncin wanda ya karyata ranar sakamako kafiri ne shi ta saboda haka tunda muna yi irin wannan katokara da irin wannan zunubi fama hun shafa'atu shafi'i. ceton masu ceto ba za su amfane su ba to menene tunaninku da a ce suna sallah shin ceton mai ceto zai amfane su ko ba zai amfane su ba menene tunaninku da a ce suna suna ciyar da miskinai suna taimakon addini menene tunaninku da a ce sun sun yarda da tashin kiyama menene tunaninku in ya zamanto ba sa kutsawa cikin farna ya zamanto duk wani aikin alkhairi da su ake yi mai tunaninku ta saboda haka wa'annan mutane menene abin da ya sanya ceton mai ceto ba zai amfane su ba saboda abubuwan da aka faɗa na ainihin farna da suke aikatawa kenan kaga da wannan kenan mun fahimci mutumin da yake kafiri babu ceto a gare shi ko kiyama an gane to irin wannan ceto ceto ne korarre Allah ya mana magana kan haka sannan a wata aya Allah na cewa ku yawmal la tajzi nafsun an nafsi shay'a wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a wala hum yunsarun ku ji tsoron wani yini wanda wata rai ba ta amfanar da wata rai da komai sannan ba a karɓan fansa a wannan rai a wannan rana a wannan rana kana da kuɗi ka ce ya Allah na san na yi laifi ya Allah a yi haƙuri nawa zan biya in fanshi kaina daga azaba ya Allah a gaya mun iya kuɗin da zan biya don in fanshi kaina daga azaba to a wannan rana ba maganar fansa wala yuqbalu minha ajlun ba a karban wani fansa a wannan rana abinda ka aikata kawai shi zai kwace ka wala tanfa'u ha shafa'a sannan ceto baya amfanin ta wani irin ceto ne baya amfanin ta shine ceto wanda yake manfiya an gane irin wannan aya shine abinda yan khawarij da yan mutazila suka jahilta sai zamanto yan khawarij da yan mutazila suna cewa babu ceto gobe kiyama a'a in ka duba siyakin wannan aya mutanen da babu ceto a gare su gobe kiyama su ne kafirai amma musulmi wanda ya yi imani da Allah yayi aiki da abin da ƙur'ani ya kunsa akwai ceto a gare shi gobe kiyama saboda ayan da muka karanta can baya wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a wa'annan da suke kiran koma bayan Allah ba sa mallakan ceto wane ne yake mallakan ceto illa man shahida bil haqqi wahum ya alamu sai dai waɗanda suka yi kalman shahada da gaskiya alhali suna sane kenan idan mutane sun yi kalman shahada da gaskiya sun yi aiki da abin da kalman shahada ya kumsa shin akwai ceto a gare su ko babu akwai to wannan wala tanfa'u ha shafa'a din nan me ake nufi hmm? su wane ne la tanfa'u ha shafa'a su ne kafirai sannan wa kunna nukazzibu bi tin. hatta a tana yaqin mun kasance muna in inkarin tashin kiyama har mutuwa ya zo mana tunda muna in inkarin tashin kiyama har mutuwa ya zo mana kenan mun mutu cikin mai kafirci fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfane su ba to menene tunaninku da a ce ba su kafirta ba da ceton mai ceto ya amfani zai amfane su an gano wannan ku? to kaga wannan aya wala tanfa'u ha shafa'a din nan ana nufin kafirai wata ku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wata ku yawman la tajzi nafsun nafsun kafira an nafsin kafira shay'an la tajzi nafsun mu'mina an nafsin kafira shay'an ku ji tsoron wani yini wanda rai kafira ba ta iya amfanar da wata rai kafira da wani abu kafiri ba zai iya ceton kafiri dan uwansa ba sannan la ta jizi nafsun mu'mina an nafsin kafira shay'an sannan kuma rai mumina ba za ta iya amfanar da rai kafira wani abu ba idan kai mumini ne ba za ka iya ceton kafiri gobe kiyama ba haka nan kafiri ba zai iya ceton kafiri gobe kiyama ba me yasa muka faɗi wannan magana Allah ya nuna mana al'aqilla yawma izin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin Allah ya ce masoya a wannan rana sashensu mataimaka ne ga sashi masu soyayya a nan duniya inda ana soyayya a nan duniya gobe kiyama sashen ku mataimaka ne ga sashi al'aqilla ba'an yawma izin ba'dhum li ba'din a duhun al-muttaqin wato masoya a nan duniya a wannan rana za su zamanto masu kiyayya ga junansu sashe ga sashe a wannan rana wato a cikin duniya kuna wato kuna soyayya an gane amma gobe kiyama za ku zamanto masu gaba da junanku in mutum ya ga abokin shi ya boye ya ga matar shi ya boye ya ga mahaifin shi ya boye sai Allah ya ce illal sai dai masu tsoron Allah kawai masu tsoron Allah shine soyayya su ke mai ke tabbata kenan kaga a wannan rana masoya in dai musulmai ne soyayyarsu zai amfane su gobe kiyama an gane ko sannan kuma cetonsu zai amfane su gobe kiyama to kaga wannan kenan ta saboda haka irin wannan ceto wanda ake nema daga wajen wani Allah ceto ne wanda yake korarre sannan daga cikin ceto korarre akwai ashafa'a biduni iznillah lishafi aw adami ridahu anil majhu'i lahu akwai ceto ba tare da izinin Allah ba ga mai ceto a ce a samu wani mutum wai ya kai wani daraja wanda kai tsaye zai je yayi ceto ko Allah bai yarda ba a ce an samu wani babban shehi ko wani babban gausi ko wani babban waliyi wanda a wannan rana kawai zai je wutan jahannama ne kawai cewa mala'iku a buɗe ƙofar jahannama idan an buɗe ƙofar ceto ni ne shi ni ne shehi wani na ce duk yan wuta gaba ɗaya su fito zai yi a wannan rana babu wani shehi babu wani wali babu wani wani mutum wanda zai iya zuwa ya ce yanzu yana da iko kawai ya fito da yan wuta daga cikin wuta ba shi da wannan ikon an fahimci wannan hari dole in ka ga mai ceto ya yi ceto gobe kiyama sai da izinin wa ceto na Allah ne mun riga mun faɗa. lahi shafa'atu jami'a ka ce musu ceto gaba ɗaya na Allah ne ceto ba na annabawa ba ne ba na mala'iku ba ne ba na waliye ba ne ba na shehunai ba ne ceto na Allah ne in ka ga wani ya yi ceto to ya yi ceto ne da izinin Allah kenan duk wani ceto wanda za a ce za a yi shi ba da izinin Allah ba wannan ceto sunan shi korarre ko kuma ceton da za a ce wai a yi shi Allah bai yarda ba in kaga an ce annabi ya yi ceto ko mala'ika ya yi ceto Allah ne ya bashi izini ya yi ceto sannan Allah ne ya yarda ga mai ceto ya yi ceto wannan daidai da maganan Allah da yake cewa cikin alkur'ani man zallazi ya fau inda hu illa bi izini wane ne zai yi ceto a wajen Allah a wannan rana in ba da izinin Allah ba akwai shi babu kenan akwai ceto gobe kiyama amma ceton zai kasance mai da izinin Allah subhanahu ta'ala ga mai ceto ya yi ceto an gani, babu wani malami wanda za a ce ilimin shi ya kai gaya darajar shi ya kai gaya wanda zai iya zuwa kawai ya shiga wutan na mai ta tura ainihin mabiyansa a cikin aljihu babu shi in kaga mutum ya yi ceto gobe kiyama Allah ne ba shi izini sannan a wata aya Allah na cewa wa kan min malakin fis samawati la tuguni shafa'atuhum shay'a mala'iku nawa ne a cikin sammai wanda cetonsu baya amfanar da komai ga su mala'ikun Allah ne ba amma a wannan rana cetonsu baya amfanar da komai ba su da iko ba za su iya yin ceton ba illa min ba'di an yi ya'zana lahuli manya sha'o yarda sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya so kuma ya yarda ashe daga cikin ceto korarre shine ceto ba tare da izinin Allah ba kuma ceto ba tare da yardan Allah ba ka duba darajar mala'iku halittu masu daraja irin mala'iku amma an ce ba su da ikon yin ceto sai Allah ya ba su izini ba su da ikon yin ceto sai Allah ya yarda to wani mutum ne a duniya zai iya zuwa ya yi ceto ba tare da izinin Allah da kuma yardansa ba sannan Allah yana magana kan mala'iku yana ba mu labari ya alamu ma bai na aidiji ma kalfahun wala ya yashfa'una illa liman ba. su mala'iku ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya zaɓa wato mala'ikun ma ko da Allah ya ba su izini su yi ceto ko da Allah ya yarda su yi ceto ɗin sai Allah ya yarda da wanda za a ceta idan ya zamanto wanda za a ceta yana yin shirka wanda za a ceta yana yin kafirci to babu wani mutum a duniya ko mala'ika da zai iya ceton shi ina fatan gani sannan akwai ashafa al-mulbata ceto tabbatacce shi wannan a ceto tabbatacce ya kaskashi biyu na farko ceto tabbatacce akwai shafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam akwai ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu akwai shafa'atu gairi min al-anbiya akwai ceton waninsa daga cikin annabawa da waliyai da salihai daga cikin bayin Allah kenan ceto wanda Allah ya bada izini ceto wanda Allah ya tabbatar ya kaskashi biyu akwai ceton da Allah ya ware kawai manzan Allah ne kadai zai babu wanda yake da iko akan wannan ceto sai wa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai kuma nau'i na ceto wanda manzan Allah zai yi sannan sauran bayin Allah na gari su ma za su yi ceto manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kulli nabiyyin da'awatul mustajaba Fata fata'ajjala kullu nabiyyin da a awatahu annabi yana cewa kowane annabi yana da addu'a wanda Allah ya amsa masa kowane annabi ya roƙi Allah Allah ya amsa mishi addu'ansa Fata fata'ajjala kullu nabiyyin da a awatahu sai kowane annabi ya gaggauta ainihin addu'ansa kuma Allah ya amsa masa wa inni ba iktaba'atu da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyamah ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam na boye addu'ata don ta zama to ceto ga al'umma ta gobe kiyama manzan Allah sallallahu alaihi yana matsar al'ummansa yana tausayin al'umma inda inda san ra'ayin manzan Allah ne ba zai yadda ɗaya daga cikin al'ummansa ya shiga wuta ba manzan Allah mutum ne mai tausayi a kuma rasulun min anfusikum azizun alayhi ma harisun alaikum bil na ra'ufur rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce hakika wani manzo ya zo daga cikin kawukan shi mutum ne mai daraja wanda ba mai daraja irinsa sannan azizun alaihi ma duk wani abin da zai ba ku wahala yana damun ku duk abin da zai shigar da ku wuta duk abin da zai sa ku cikin kangi na azaba da bala'i yana damun wannan manzo sannan harisun alaikum mai kwaɗayi ne a gare ku ku yi imani bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi ne mai rahama ga mu'minai sai manzo Allah ya ce na boye addu'a ta ta zamanto ceto ga al'umma ta gobe kiyama fa hiya na insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a wannan wani irin kyauta ne na musamman insha Allah ga duk mutumin da ya mutu daga cikin al'umma ta inji annabi bai taba hada Allah da wani ba in dai Allah ya taimaki ka ka mutu baka hada Allah da wani ba to kana da wannan gara basa na ceto na manzan Allah gobe kiyama wannan hadisi imamul bukari ya fitar da shi sannan ya zo cikin hadisi manzan Allah sallallahu yana cewa yashfa'u mai ƙiyama salasa suna ceto gobe ƙiyama mutane uku al'anbiya annabawa suna ceto sun malulama sannan malamai sun summa shuhada sannan shahidai ibnu majah ya ruwaito wannan da isnadi hasan sannan kuma alqur'ani ma yana ceto saboda abin da ya tabbata a cikin sahih muslim daga hadisin abi umama radiyallahu an yana cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ikira alqur'ana fa innahu ya'ti yawm alqiyama shafi'an li ashabi ku karanta alqur'ani domin lalle alqur'ani zai zo gobe kiyama ya zama mai ceto ga ma'abotansa idan mutum yana lizimtar karatun alqur'ani gobe kiyama alqur'ani zai zama to mai ceto a gare shi Allah ya sa mu cikin ceton alqur'ani sannan ceto tabbatacce din nan an kayyade shi da kaidi guda uku kafin ceto ya zamanto ya tabbata akwai kaidi guda uku kaidin farko shine inda Allah ke cewa a ah, manzan da zai wato Allah ya shafa ahadun illa ba da izinin rab ya zama kada wani ya yi ceto sai bayan Allah ya ba da izini Man da zai yashfau inda hu illa da izini sannan wani ba zai yi ceto ba ga wani sai in ya kasance Allah ya yarda wala ya fa'una illa liman irtada sannan kuma wato ba zai yi a ceci wani ba sai mutumin da ya mutu akan tauhidi idan mutum ya mutu akan kafirci har abada ba za a cece shi ba innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah an gane ku to yanzu idan mutum zai nemi ceto daga annabi ko daga ɗaya daga cikin halittu ya zai yi idan mutum zai nemi ceto ya zai yi shin zan iya daga hannun ce ya muhammadu ka cece ni ya muhammadu ka shigar da ni aljanna idan na yi wannan mai na yi shirka ne daidai ne da in ce ya muhammadu ka azurka ni ya muhammadu ka bani haihuwa ya muhammadu ka bani lafiya wane ne ya kamata in roƙa Allah to yanzu idan ina so in nemi ceto ya zan yi idan mutum yana so ya nemi ceto daga annabi ko ɗaya daga cikin halittunsa to ya roƙa daga wajen Allah ya ce Allahumma shafi'i fi yanadiyaka ya Allah ka ba annabinka ceto na ya Allah ka ba annabinka ceto na aw Allahumma rzuqni shafa'ata nabiyik ya Allah ka azarta ni ceton annabinka aw ya rabbi ij'alni mimman tashfa'u fihi min nabiyyaka ya Allah ka sanya ni daga cikin wanda annabin ka zai yi ceto a cikin su an gane wannan ko to amma kada mutum ya ce ya Muhammadu ka cece ni in mutum ya faɗi wannan ya ɗauko haƙƙin Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko sannan kuma na uku ya zamanto wato yana da ikhlas wato tsarkake bauta ga Allah idan mutum yana so Allah ya amfi cetonsa ya gwama wannan roƙo in zai roƙi Allah ɗin ya gwama wannan roƙo na ceto da aiki mai kyau bayan ka nemi ceto kuma ka gwama ceton da aiki mai kyau sannan kuma ka gwama shi da mai da ikhlasi ka tsarkake niyya wajen bauta ka kore abokin tarayya a wajen rububiyya a wajen sunayen Allah da siffofinsa da wajen ubudiyya idan mutum yana neman ceto a wajen Allah amma kuma ya zama to yana shirka to wannan ceto ba zai amfane shi ba kamar yadda Abu Huraira radiyallahu an ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah man as'adun nas bi shafa'atik ya rasulullah wane ne wanda zai fi samun arziki da cetonka gobe kiyama ya rasulullah qala sai annabi ya bada amsa cewa man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi shine wanda ya faɗi la ilaha illallah da ikhlasi a cikin zuciyarsa aw min nafsi ko kuma a cikin ransa to kaga wannan shine ceton zai amfana sannan idan kana so ceton ya amfane ka akwai kasaratul sala yawan aikin alkhairi saboda ya inganta daga manzo sallallahu alaihi cewa ɗaya daga cikin safan annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi manzan Allah cewa ya rasulallah ina so in zamanto kusa da kai a cikin aljanna ɗaya daga cikin sa ba annabi ne yana ma annabi hidima in annabi na so a ɗibo ruwa zai ɗibo mishi ruwa in annabi na so ya yi masa aiki zai yi to da manzan Allah ya ga irin yawan hidiman da wannan bawan Allah ke masa sai annabi ya ce ka roƙe ni da kake son baka sai wannan bawan Allah ya ce ya rasulullah ba na son komai a wajenka face ina son kusanci da kai a cikin aljanna ina so a ce ni da kai muna gab da gab a cikin aljanna sai annabi ce kash shin babu wani abin da zaka roƙa banda wannan wannan roƙo yayi girma da yawa babu abin da zaka roƙa banda wannan yace huwa zaka ya rasulullah yace ya rasulullah wannan shine kadai abin da nake so a wajenka ba na so ka bani kuɗi ba na so ka mun komai ina so ne kawai in zamanto ina kusa da kai a aljanna to sai manzo Allah ya to in kana son wannan fa a inni ala nafsika bi kasarati sujud ka taimaka min da kanka da yawan sallah da yawan ibada insha Allah zaka samu ceto gobe kiyama sannan daga cikin hanyar samun ceto cikin sauki gobe kiyama akwai yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma yawan roƙon Allah ceto yawan roƙon Allah wasila mu yawaita roƙa ma Allah cewa ya Allah ka ba manzan Allah wasila idan muna yawan yawan roƙa ma manzan Allah wannan to ceton manzan Allah zai tabbata a gare mu da izinin Allah saboda hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu an cewa lallai ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza sami'tumul mu'azzin faqulu mithla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi misalin abin da mai kiran sallah yake faɗa summa sallu alayya sa'annan ku yi min salati ku yawaita min salati fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashara domin lalle duk mutumin da ya yi min salati dai tak Allah ta'ala zai mai salati goma a madadin wannan salati Sun sallu lahaliyar wasila sannan ku roƙan mun Allah wasila ku yawaita roƙon mun Allah ya Allah ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alwasila fa innahu manzilatun fil janna Lallai wannan wasila wani matsayi ne a cikin aljanna la tambaki illa li abdin wannan wasila baya kamata sai ga wani bawa daga cikin bayan Allah mutum ɗaya ne kawai daga cikin bayan Allah zai samu wannan matsayi duk duniya gaba ɗaya Allah ba zai ba da wannan matsayi ba mai daraja na wasila sai ga sai ga mutum ɗaya to wane ne wannan mutum ɗayan sai annabi ce ko roƙon min Allah ya zama to ni ne wa arju an akuna ana huwa ina fatan ya zama ni ne wannan mutumin ku yawaita roƙon min wasila faman sa'ala Allah haliyal wasila halallahu shafa'a duk mutumin da ya roƙon min Allah wasila ceto na ya tabbata a gare shi da izinin Allah imam muslim ya ruwaito wannan hadisi to kun ga wa'annan hadisan sun nuna mana akwai ceto tabbatacce akwai ceto korarre to ceto tabbatacce shine wanda malamai suka yi bayani malaman tauhidi akwai ceto tabbatacce wanda yake banta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ceton da ya tabbata ga manzon Allah nau'i daban-daban ne akwai nau'in farko ash-shafa'atul uzma ceto wanda yafi girma wannan ceto shi ake kira al-maqamul mahmud wanda Allah ya yi alkawari ga manzan tsira sallallahu alaihi wasallam wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda to wannan wannan matsayi manzan Allah shi kadai yake da shi mutane gobe kiyama wani irin tsanani zai lullube su za a samu wani irin tsanani zai lullube su Allah zai saukar da rana ya zamanto dab da kawukan mutane to zafi zai yi zafi bala'i zai yi bala'i wasu mutane za su yi gumi da daidai gwargwanon ƙaurinsu wasu su yi gumi daidai gwargwanon cinya wasu su yi gumi gwargwanon cibiya wasu yi gumi kirji wasu su yi gumi a daidai wuya wasu gumi zai musu linzami saboda tsananin azaba wasu mutane za su ringa nutso cikin guminsu to idan mutane suka shiga cikin tsanani da bakin ciki mai tsanani irin bakin cikin da ba za su iya jurewa ba sai wa'annan mutane su ce gaskiya fa yau bala'i yayi bala'i azaba yayi azaba ya kamata kawai mu je mu roƙi Allah subhanahu wata'ala a zo a cece mu kawai kowa ya san matsayinsa kawai wato dan karamin azaban nan fa suna kallon shi kaman ma kaman ya fi azaban jahannama don su a tunaninsu kawai gara ma kowa ya san hukuncinsa kawai a zo a yi hisabi kowa ya huta na wuta ya yi wuta na aljanna ya yi aljanna wannan ya fi sauki a wajensu to sai aka ce to yanzu kuna ganin ya za mu yi domin Allah ta'ala ya yi mana hisabi shi ne aka ce mu je wajen annabin Allah annabi Adam idan muka je shi ne farkon ɗan Adam a doron ƙasa mu je mu roƙe shi cewa ya je ya roƙa mana Allah Allah ya mana hisabi na wuta su yi wuta na aljanna su yi aljanna suka ce don mene ne? saboda annan laha halaka hu yadi saboda Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa mai albarka an gani Allah annabi Adam yana daga cikin halittu wanda Allah ya halicce shi da hannunsa an gani hannunsa mai albarka wanda ba irin na halitta ba wanda yace Allah yana da hannu irin na halitta yayi ridda amma muna tabbatar ma Allah da abin da ya tabbatar wa kansa muna kore ma Allah abin da ya kore ma kansa da nan wajen fiyayyen halitta wanda yafi kowa sanin Allah ya tabbatar wa Allah da wannan sifa din shin zamu kore ya hukunci mutumin da ya kore abin da Allah ya tabbatar kaga ya halaka to manzo Allah ya gaya mana cewa Allah ya halicci annabi da hannunsa mai albarka idan ka ce Allah yana da hannu irin na halitta sunanka kafiri saboda Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un wa asjada lahu mala'ikatu Allah ya sa mala'ikunsa sun yi sujada a gare shi wa allamahu asma'a kulli shay kuma Allah ya sanar da annabi Adam sunayen komai to saboda haka mu je wajen mu wajen wannan bawan Allah wanda yake da wannan sifa mu nemi Allah ya yi mana ceto mu nemi ya je ya roƙa mana Allah Allah ya yi mana hisabi kowa ya san matsayinsa na wuta ya yi wuta na aljanna ya aljanna sai su dumfari annabi adam gaba ɗaya mutanen duniya ba su shi sai su je wajen annabi adam su ce ya annabi adam ka je ka nema mana ceto a wajen ubangijinka shin ba ka ganin irin halin da muke ciki sai annabi adam ya kawo uzuri cewa ina ba zan iya ba nafsi nafsi nafsi nafsi wato kaina kawai na sani kaina kawai na sani ni ma ina ta kaina ne a wannan rana yace dalili saboda ya saba ma Allah ya ci daga wannan itaciya kun gane ku? duk da cewa wannan itaciya da ya ci Allah ta'ala ba ya gafarta masa ko Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa sun mashta bahu rabbahu fataba alayhi wa ana to duk da Allah ta'ala ya ce ya gafarta masa amma duk da haka annabi adam yana tsoron gamuwa da Allah ya je ya ce ma Allah ya Allah ga mutane sun kawo ƙara a wajena mutane sun zo sun same ni sun ce in same ka dan Allah ka taimaka kai hisabi kowa ya san matsayinsa a nan wajen annabi adam zai ce ba zai iya ba sa'annan sai ce ku tafi wajen annabi nu domin shi ne farkon manzo a doron ƙasa farkon manzo wanda Allah ya aiko zuwa mutane ana zuwa wajen annabi nu annabi nu zai ce ina wannan al'amari ya fi ƙarfi na an gane yau ɗin nan nima ta kaina nike yi sai ce na roƙi Allah abin daban da masaniya a kan shi kuma ina tsoron gamuwa da Allah duk da Allah ya gafarta mu menene annabi nu ya roki Allah annabi nu ya roki Allah ya ceci ɗansa ya roki Allah kada Allah ya halakar da ɗansa wanda ɗan nan yana kan kafirci annabi adam ya roki Allah rabbi innabni min ahli annabi nu ya roki Allah rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin ya ubangiji lalle ɗana yana daga cikin iyalaina kuma lalle alƙawarin ka gaskiya ne kuma lalle kai ne masu mafi hukunci masu hukunci me Allah ya ce masa Allah sai ya ce ya no innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih la tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al-jahilin ya kai nu lalle wannan dan naka bai daga cikin iyalanka saboda aikin da ya aikata ba aiki mai kyau bane kafirci ya aikata kada ka ƙara tambaya na abin da baka da masaniya lalle ina roƙonka a lalle ina maka wa'azi ya kai nu kar ka zamanto daga cikin jahilai to wannan magana da Allah ya gaya masa shi ya sanya annabi nu ke jin tsoron gamuwa da Allah sai ce ba zan iya gamuwa da Allah ba ku je wajen annabi Ibrahim shi ma annabi Ibrahim ya kawo nashi uzuri bayan ya gama kawo nashi uzuri sai ya ce ku je wajen annabi Musa shi ma annabi Musa ya kawo nashi uzuri sai ce ku je wajen annabi isa sannan annabi isa shi ma ce ba zai iya ba sai ce wanda zai iya yin wannan shi kadai wanda ba shi da wani makusa wanda bai da wani makusa kuma haƙƙin shi ne ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gani sai ce ku je wajen shi sai su je wajen manzan Allah suna zuwa wajen manzan Allah sai manzan Allah ya sai manzon Allah ya je wajen Allah subhanahu wataala su kuma al'umman duniya gaba ɗaya suna biye da shi to idan ya zo gaban Allah da kuke tunanin zai yi kawai ya zo ce ya Allah wa'annan mutane sun zo wajena suna neman sun roƙe ka ka zo ka ceci al'ummata ko ka zo ka ceci wa'annan bayan Allah ko ba haka ba to manzan Allah da ya zo gaban Allah farkon abin da ya fara yi shi ne ya faɗi gaban Allah ya yi sujada ya nuna shi kaskantacce ne a gaban Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi gaban Allah ya yi sujada sai Allah ya ce masa ya Muhammad tashi yau ba ranar sujada bane ka roƙa a baka ka nemi ceto a baka ceto shine sai manzo Allah ce ya Allah bayan Allah ne sun shiga cikin tsanani suna so a yi musu hisabi na wuta ya shiga wuta na aljanna ya shiga aljanna ya Allah ina roƙo a yi musu sai Allah ya ce to an baka shine annabi ke cewa ana laha to wannan ceto manzan Allah shi kadai yake da wannan haƙi annabawan duniya gaba ɗaya da mala'iku da sauransu ba su da iko akan wannan ceto an gane wannan ko ba su da shi sannan akwai shafa'atu fi ahlil janna an yi rukuluha an nuna cewa lokaci ya dan matsa to bari mu dan tsaya nan insha Allah gobe sai mu karasa daga inda muka tsaya Allah shi taimake mu to kaga wannan nau'i na ceto shine wanda yake banta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine malamai suke kira al-maqamul mahmud wanda Allah ya yi ma annabi alƙawari wa min al-layli fatahajjad bihi eh, cikin dare kai ta kokarin hana kanka bacci da yawan nafilfili da karatun alkur'ani a sa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda tabbas ana fata tabbas ubangijinka zai tayar da kai a cikin wani matsayi wanda yake abin yabo wannan matsayi abin yabo shine wannan makamun shafa'a din wanda duk annabawan duniya gaba ɗaya ba mai iyawa sai shi kadai kawai Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam insha Allah lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk